Yadda ɗimbin 'yan shi'a suka gudanar da zanga-zanga kenan a nan Abuja don neman ganin an sako jagoransu Malam Ibrahim el Yanzu a shirye muke mu ɗauko wani irin mataki don ganin an sako mana jagora. Abin fa ya isa haka, tura ta kai bango, ba fa ba mu san inda za mu samo makamai ba ne. Mun san hanyoyin kasuwar bayan fage da za mu iya samo makamai, amma wannan ba ita ce manufar mu ba, don mu ba 'yan Boko Haram ba ne. Amma dai a sani cewar tura ta kai bango. Kalaman Abdullahi Zango wanda ya jawabi jim kaɗan bayan kammala wannan zanga-zanga. gungun 'yan shi'a da suka zo nan abuja daga jihohin najeriya daban-daban sun yi ta ga kwalaye da ke nuna sakon a sako musu jagoransu Ali Babba na daga cikin waɗanda suka shiga wannan zanga-zanga. Bukatar mu ita ce adalci, ba muna da bukatar wani abu bane face adalci. Kama malam da aka yi, aka rauna tashi, an yi zaton ma an kashe shi, aka harbi iyalin shi, aka kashe mashi ‘ya'ya guda shidda, aka kashe mashi almajirai fiye da dubu ɗaya. Wannan ne ƙololuwar zaluncin da aka taɓa gani a wannan ƙasa. Ita wannan ƙasan kai ka ce azzalumai wa'anda ke cutar da ita ne suke su ne 'yan lelanta muka kare duk da wannan zaluncin shine kuma wanda aka zalunta nan a gidan shi aka kama aka je aka kulle amma ci gaba da tsare malam yanzu to ba karamin zalunci bane ba kuma duk kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati abin ya ci tura Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Zauna lafiya mun samu a matsala